salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam bismillahir rahmanir rahim الحد الفاصل بين التقليد والاتباع فلما عاد الى بلاد المغرب قالوا بتندي فوما شي ainihin wa ake magana ibini tumar ciko Salahuddin eh, a lokacin da Salahuddin al'ayyubi ya koma zuwa ga can garuruwan magari wa kama fi dima faqihu na'am sai ya miƙe yana fahimtar da su wa yu'allimu wada'a aqida wato yana sanar da su to sai sai tsara wani aqida da fiqhi an anu eh eh saboda gama garinsu daga su fahimta daga gare shi li an anhu amatu ajara saboda gama garin su su fahimci wannan akida daga gare shi sun mamaka sannan daga baya sai ya rasu fa khalafahu a da abdul mumin an gane sai sai ainihin abdul mumin sai ya maye gurbinsa bayan mutuwarsa ya eh, dan abdul وتلقب بأمير المؤمنين بن علي القيس بن علي القيس وتلقب شي wannan sai aka mai lakabi da amirul mu'minin wa galaba mamalik al-maghrib sai irin jayi masarauta na maghrib wa wa auladu da shi da ƴaƴan shi wato tsawon ainihin shekaru wata sammau bil ya ka samu suna muwahhidin ولذلك صارت دولة الموحدين bibilal maghrib tastaji sai zaman to daulatul muwahhidin a can garin maghrib tastabihu dima'a man khalafa gidan ibn umar sai zaman to shi daular ainihin muwahhidin din nan sai suka zama to suna halasta jine nan duk wanda ya saba ma aqidan ibn tumar a gani? duk wanda ya saba ma aqidan ibn tumar aqidan ash'ariya ne in ka saba jinin ka ya halasta ka kafirta is huwa indahum al-imam al-ma'lum al shi ibn tumar al-ma'sum shi a wajen su shine al-imam al-ma'lum al-mahdi al kam araku bi rabbi zalika min dima'i so da yawa suka zubar da sababin haka suka zubar da jinin halittu la ba mai iya lissafa sai Allah Allah wanda yake mahalicin ta subhanahu wa ta'ala wa ma'rufun fi kutubit tarikh kamar yanda yake sananne a littattafan tarihi fakana hadha huwa sababu fi intishari mazhab al-ash'ari to wannan ya zama shine sababi ga ainihin shaharar mazhaba na ash'ari wato an zara takobi in ma ka yi imani da wannan mazhaba ta ash'ariya ko kuma jinin ka ya halatta ana kiran su muwajidin hmm. daulatul muwajidin daula ne na asha'ira na'am kuma في shi a وكما biranen Musulunci, أتكين برانا مسلم ya نسي غيره من المذاهب ta inda aka manta da waninsa daga cikin mazahib saboda an zana takobi kuma an jayirci waninsa hatta lam al-yawm mazhab har yau din nan babu wata mazhaba ta saba mishi illa an yakuna mazhab al-hanabila sai dai mazhaban hanabila ne da ake cewa mazhaban salafiya mazhaban hanabila ita ce mazhaba salafiya atba'ul imam abdullah ahmad mabiya imam abi abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal domin lallai sun sun kasance akan abin da salaf suka kasance la yarawna ta'wila ma warada min sifat ba sa ganin tawilin abin da yazo na cikobi. Eh, ila an kana bada saba'i mi'a min sini hijira har abin da ya kasance bayan bayan shekara 700 daga shekarun hijira istahara bi damashq istahara bi damashq wa amaliha sai ya shahara a dimashq wa amaliha da kuma kananan hukumomin dimashq su ne amaliha sai ga taqiyuddin abul abbas ahmad bin abdul halim ibn abdul salam ibn jamia al-harrani sai ya zo ya shahara ya fito da ainihin aqidan salaf yana ta yadawa shi kuma sai ya bijiro saboda ba da kariya ga mazhaba na salaf shi ibn taymiya mubalaga fi rad ala mazhabi ash'ari kuma ya kai makura wajen raddi ga mazhaban ash'ira wa sada abin nakir alaihim an gane ya bayyana da ainihin inkari a gare su ya bayyana da inkari ga gare su da kuma shi'a faftar da nasi jillatani ya kai gaya wajen raddi ga shi'a ibn taymiya jagoran salafiya ne kuma jagoran salafiya ba shin yana takaitar da raddi ne ga ɗan uwansa ahlu sunna ko yana raddi ga shi'a yana raddi ga sha'ira yana yi go in dai salafiya na gaskiya ne za a ware wani bangare a yi musu raddi ko a ware wasu rumus a yi musu raddi a'a ana yin raddi ne ga duk ƙungiyoyin da suka saba wa sunna ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khudwati shaytan an gane wannan aiki in za a yi raji za a yi raji ga dukkan kungiyoyi na bid'a ba sai an ware wani bangare ba amma wayannan bayan Allah da suke da'awan salafiya amma suna da fikira ta haddadiya wane ne suka ware suna maraddi sun ware 'yan salafiya ne suna maraddi da kuma duk malamin da yake da alaka da sunna ba sa kyale shi amma kuma suna kyale sufaye su huta suna kyale shi a su huta suna kyale qur'aniyun su huta suna kyale ɗan ahmadiyya su huta yanzu ga shekul islam ibn taymiya an ce ya bujiro an gane ko ya kai makura wajen raddi ga mazhaban asha'ira wayannan suna raddi ga mazhaban asha'ira ba su damu da raddi gare shi ba kuma ya bayyana da inkari a fili ga 'yan shi'a to banda 'yan shi'a hatta sufaye sun san ibn taymiya kama wayannan masu da'awan suna tare da ibn tibiya idan ma kana yawaita wa'azi akan raddi ga wayannan sai su kalle ka wani iri kai su sun dauka ma raddi ga wayannan ma kawai kauyanci ne ma raddi ga sufayi raddi ga yan shi'a raddi ga waye a sha'ira ya raddi ga yan jami'a kauyanci ne saboda ai wai bidiyan a fili yake ai batan a fili tunda a fili yake ba sai yi magana kansu ba sai ka ga sun yi kwai sun a eh, akan yan salafiya wa iyaz billah ad da billah fassara da nas a ba ka bayi ba fassara da nas fi fihi fariqan sai mutane suka kasu kamar ibnu jami'a kashi biyu mutane da ibnu jami'a ya taso ya fara karantarwa sai mutane suka kashi biyu don gani da shi na'am bismillahir rahmanir rahim na goma hadisu abdullahi bin salam hadisu abdullahi bin salam masa yarda sa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam eh, an kafarrakat an kam tafarrakat isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa banu isra'il suka kashi nawa ne qala ala wahida aw sintain wa sab'ina sharqa yace suka su kashi 71 ko 72 قال وأمتي أيضا ستفترق ملتهم أو يزيدهم واحدة كلها في النار سيتي الأمة تاكما wato ummatul ijaba musulmi da sannu addininsu zai kasu aw yaziduna wahida ko kuma za su ƙara guda ɗaya akan 72 ya zama 73 kullu ma fi nar illa wahida dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya alhadi ashara wannan hadisi waye rawaito shi akhrajahu abdurrazzaq min ɗariƙi ma'amar an ƙata da biman zalatin rish unzur tazibul kamal wa tazibu tazibu wa taqrib da sauransu imam al-ajuri ya fitar da shi a cikin shari'a mai dalili shababa eh, an suleiman an anas yawa hadi na goma sha ɗaya hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li ummati la nayfan wa sab'ina da'iya lalle al'ummata suna da ainihin masu kira saba'in da yan kai kulluhum da'in ilna dukkan su gaba daya masu kira ne zuwa ga wutan jahannama law asha'a la anba'tukum bi law asha'u la'amba'atukum bi anba'ihim ko bi aba'ihim da na so da na ba ku labarin iyayensu ma an gane ku da na ba ku labarin iyayensu da na so an gane shi kuma wannan ya mu abu ala abu ala ya fita da shi min dari ilayis an sa'ad bin amir an ibn umar radiyallahu anhu bihi lais bin abi salim eh lais bin abi salim da ibn umar da ibn kamal تقريبا آه، وسعد بن عامر ذكره ابن حبان في الثقات وسعيد سعيد بن عامر وقال ابن معين ليس به بأس وقال أبو هاشم لا يعرف وقال الحافظ مجهول نعم حديث ضعيف نعم الثاني عشرة تقوم شابيو حديث سعد بن أبي وقاص أقول حديث سعد بن أبي وقاص الله يقرأ مصر يبدأ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي تركت بني إسرائيل بنو إسرائيل على 71 ملة بنو إسرائيل سنكسو كشي 70 الدين كشي 70 دقيقة نعم ولم تذهب الليالي والأيام وتدرري ديني وذا سوتي با حتى تفترق أمتي على مثلها sai al'umma ta sun kasu akan misalin A kullum kullu firqa minha fi nar illa wahida kowane kungiya daga ciki na cikin wuta sai dai guda daya iyal jama'a su ake kira al jama'a akrajahu al bazar wal marwazi fi sunna wal ajuri fi shari'a jami'an min dariqi musa bin bin ubaida an akhi abdullah bin ubaida an aisha bin ibn sa'ad an abi bihi wa sa'ad abi hadith hadith da isnadin shi da'if shi ma oh. na'am الثالث عشر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال نعم قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yati yanna ala ummati ma ata ala bani isra'il Lallai zai zo ga al'umma ta irin abin da ya zo ga bani isra'il tafarraqa banu isra'il ala 72 milla banu isra'il sun kasu kashi biyu. wasu tattariku ummati ala talatin wa saba'in milla da sannan al'umma ta za su kaskashi saba'in da uku ta zidu alaihim milla ko kuma ita al'umma ta ta ƙara ainihin addini ɗaya ta ƙara kida ɗaya akan nasu amma dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta illa millatin wahida sai dai addini guda ɗaya qalu ya rasulullah sai ya rasulullah wacce ce da ciki allati wacce ce guda ɗayan nan wacce za ta samu rinjaye qala ma ana alayhi wa ashabi yace abinda nake kai ni da sahabbaina na an gane ku kaga wayannan gabaki dai a gidu 73 wajibi ne mu san su sa'annan kuma mu yi raddi gare su mu tabbatar da guda ɗaya su ne ahlus sunna an gane aha ar-rabi'a 10 na goma sha hudu an abdullahi bin umar radiyallahu anhu kala kala an karbo daga abdullahi bin umar yace annabi sallam ya ce la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il da sannu zai zo ga al'umma ta abin da ya zo ga bani isra'il wan na'al bin na'al wato wato wato kan kan kan kamar takalmi da takalmi ka san tsawon sa dai girman sa daya na'am kan kan kan hatta in kana min man ata ummuhu alaniya har da za a samu daga cikin su wanda yake takan uwar shi a bayyane da kana fi ummati man yasma'u zalik zai kasance a cikin al'umma ta wanda yake aikata haka wa inna bani isra'il tafarraqat ala 72 milla lalle bani isra'il sun kasu akan aqida 72 kowa da nashi wa tafarriqu ummati ala 73 milla su kuma al'umma ta ummatul ijaba za su kashe 73 kulluhum fin nar illa millatin wahida kan su gaba suna cikin wuta sai dai addini guda ɗaya. qalu man hiya rasulullah kace wace ce ita ya rasulullah nam qala ma ana alayhi wa ashabi ce abinda nake kai yau ni da sahabbaina tirmidhi fi sunan wannan shine salafiya wato fahimtar qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai akan fahimtar magabata an fi sunan eh wa al-albani wa rawahu abu na'im fil hilya eh abu na'am رياض الصالحين نعم كعب بن مالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كعب بن مالك رضي الله عنه قال an karɓo daga ka'ab bin malik Allah ya ƙara musu yadda ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ibani ja'ila ja'iani ursila fi ganamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mal wa sharafi al-jini wato zibani ja'iani hmm. wato kyarkece guda biyu masu jin yunwa ursila fi ganamin wanda aka sake su cikin tumaki da kuke tsammani kyarketai guda biyu masu jin yunwa wayanda aka sake su cikin tumaki ma bi afsa da laha ba su suka fi barna gare ta ba min hirsul mar'in alal mal kaman kwaɗayin mutum akan dukiya wa sharafu dini da kuma samun daraja ga addinin sa hmm. yana so ya zama yana sama da mutane to mutumin da yake da tunanin san abin duniya hmm. kuma yake tunanin san mulki to barnan shi ya fi barnan kyarkeci ko kyarketai masu jin yunwa da aka sake su cikin mai cikin tumaki an gano wani ku kaga wani saboda son dukiya zai iya zuwa ya kama jaririya ya yanka sai sha jini wani saboda son abun duniya zai iya yin zai iya kama karbar yarinya ya rafe dinta ya take ta dan neman abun duniya saboda boka ya bashi fa'ida an gane ku idan ya yi zina da jarirai guda kaza zai yi kuɗi ko kuma idan ya yi luwaɗi da ƙananan yara kaza zai yi kuɗi ko idan jaje ya ciro wani gaba daga cikin gaɓoɓin wanda ya mutu a cikin tsabari zai yi kuɗi kuna ganin abin da yake faruwa a masallatai a kama ƙaramar yarinya ya ƙarama bata balaga ba sai ka ga kamar shekara uku ma sai a je a yi wata ma wata uku aka gani a masallaci an yi rufe yaya aka yi wannan bawan Allah har ya samu ya shiga masallaci ya take ta sannan ya wurga sai tafi ya yi rike har tara su kaga duk irin wayannan abubuwa wato alama ne cewa mutane sun tsunduma sosai wajen son duniya haka nan mutumin da yake son ya zama yana da daraja a cikin addini an gane ko da bai cancanta ba zai bi duk wata hanya ko da barau ne hanya ce wani hatsafi yake don neman daraja an gane wani ko su ku waɗannan mutane biyu da masu neman duniya da masu neman su jagoranci mutane da ƙarfi haɗarin su ya fi na kyarke shi wanda yake yana jin yunwa kuma aka sake shi ga awaki wa iyaz billah rawu turmuzi wa qala hadithun hasanun sahih imamu turmuzi ya ruwaito yace hadithun hasanun sahih na'am wa hasanahu al-albani fi na'am na'am an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala eh. nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi bacci akan tabarma fa kama wa qad asfara fi jambi sai manzan Allah ya miƙe alhali ga tabarma nan ya yi alama a gefen jikin shi irin ka kwanta tabarma nan ka miƙe sai ka dinga ga ainihin zane a jikinka kulna ya rasulullah kuka ce ya rasulullah law ittakhadna laka wida'a da mun rika maka shimfiɗa bari ga shimfiɗa ma shi akan tabarma domin ya daina yin zane a jikinka fa mali walid duniya. sai annabi ce me haɗan da duniya da za ku mun aka an gani to da manzo Allah ya ga yanzu yadda ɗaliban ilimi da malamai da masu kuɗi suke siyan dollar don a ji daɗin bacci <laughs> da ya yi mamaki ko <laughs> za ga yanzu dollar ake siya a kwanta shi manzan Allah tabar ma ne bai yi kanta aka ce bari a sa mai dan shimfiɗa dan shimfiɗa mai don a samu sauƙi ya ɗan da duniya an gane ko na'am ma ana fi duniya illa karatibin istazalla ta ta shajara ni ba wani bane face kaman ni ba wani bane dangane da duniya hmm. face kaman mahayin dabba ne wanda ya nemi inuwa karkashin itaciya wanda ya inwantu karkashin itaciya sun maraha wa tarakaha sannan sai ya tashi ya barta sai ya maraita ya barta to ni haka nake ni a duniya na ɗauki kaina bako ne an gane yana tafiya sai ga wani inuwa sai dan fake daga baya sai ya maraita kawai ya bar wannan inuwa din kenan ba na yi shirin zaman dindindin bane a duniya turmuzi ya ruwaito ya ce hadisun hasan sahi ka san mutum idan dan cira ne ko gida ma baya gina ba zai ce ne ga ga mutum ya shiga wani irin daki dakin nan ba gado ba komai a ciki shi dai burinsa ya kwanta ya nema abin da zai nema na kuɗi sannan ya koma garin su kuma ba gaba inda yake yin gini mai kyau ya kawata shi ne garinsu amma wurin da yake ainihin cirani za ka ɗauka ma wulaƙantacce ne ko ba gaba? na. wannan wanda yana ta gudun duniya ake ta ishara yana nuna mana gudun duniya kada mu dauki duniya har yanzu manto akan duniya za mu iya saba ma Allah don wani yana son duniya akan duniya zai iya aikata koma menene don ya cimma duniya mace saboda neman duniya yana son ta mallake mijinta tana iya zuwa boka ya zina da ita wani da gaske ba abin da ba a yi don neman duniya eh na'am wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh yadkhulu al-fuqara'u al-janna talakawa za su shiga aljanna kafin mawadata bi 500 amin da shekara 500 talakawa za su shiga aljanna kafin mawadata da shekara 500 rawahu tirmidhi wa qala hadithun sahih na'am eh, sahih sahihul albani kun ji abin da aka faɗa talakawa za su shiga aljanna kafin mawadata da shekara 500 sai kowa sai zama talaka kenan dan ya shiga aljanna da shekara 500 kafin mawadaci ya shiga saboda shi mawadaci kafin a shigar da shi aljanna sai an tsaya an masa screening hmm. sai an tsaya an binciki inda ya samu dukiyansa ina ka samu dukiya kaza ya aka yi ka same shi me ka aiwatar da dukiyar nan bayan ya faɗi inda ya samu duk ta wajen halal ne to me kai da shi Allah ba abin da nayi da shi ba ce kawai jin daɗi da shi ka gina masallaci ka gina makaranta ka taimaki addinin ka ba ko daya to shi ma nan laifi ne sai an gama masa tambaya dalla dalla ya bada amsa in ya so daga baya in ya kubuta ya wuce aljanna in bai kubuta ba ya shige wuta kun gane wani ko hmm. saboda haka idan mutum yana da wadata akwai jarabawa a gare shi Allah zai tambaye shi ni'imomin da na baka mai kai da shi na'am eh, alaikum salam eh. inna lillahi wa inna ilaihi ko an kawo ɗaya daga cikin da ya kuka ne ai yana so ya kuɗi ne ba gane ba ya fahimci yanzu ɗan adam bai da daraja in bai da kuɗi yaso da yana so ya samu daraja a wajen mutane ko ya wulakanta gaban Allah kamar da yanzu ɗan adam wani irin imani ke tare da ka kama yarinya ai karama ka rarike mata gaba don cimma burinka an gano wannan ko to ire-iren wayan abubuwa duk suna faruwa a yanzu bala'in da ke faruwa abubuwan da muke jin labarin shi ga wasu kabilu a Najeriya mutum ya yi zina da yashi wallahi da yawa daga cikinsu ba sha'awa ba ne neman abu duniya ne wani lalacewa zai kai mutum ya ringa sha'awar yashi ta ana yi kuma duk mutane ne ƙungiyar asiri ne ko an je wajen boka ya ce to ga sharafi za ka cimma burinka amma sai kana zana da yarka ba irin wannan fitina ba abin da za mu ce sai dai Allah shi tsare hmm. al-azkar nau na rahmanu rahim bismillahir rahmanu rahim babu babu wasiyati ta al-marid babu musabancin wasiya na ainihin mutanen mara lafiya wa man yakhdumuhu bil ihsani ilai. da kuma wanda yake hidima ga mara lafiya ta hanyar kyau cewa ya kyautata masa idan mutum na hidima ga mara lafiya ya kyautata wa mara lafiyan idan mara lafiyan yana so ya yi fitsari ka tsaya kan kula da fitsarin shi ka wanke masa in yana so ya yi bayan gida kan kula da wannan wannan bayan gida da yake ka wanke masa ka kula masa za ka samu lada a wajen Allah wa ihtimalihi an gane ku mm. wa ihtimaluhu da kuma juriya a gare shi wasabari alama ya shukwa min amri eh an gane ku mm. wa ihtimalihi mm. eh, wannan ba saboda harfin jar a ne bil insani ilayhi da ya kyauta wa mara lafiyan wace mali kuma ya jure ma ainihin abin mara lafiyan zai ringa aikatawa ya yi fitsarin kwance ya yi bayan gida ya yi amai duk mutum ya jure ya yi haƙuri ya maza hidima ba da gangan yake yi ba rashin lafiya ne ya kawo haka wasabari alama ya shuku min amri da yin haƙuri akan abin da yake da wahala daga cikin al'amarin mara lafiya ko mara lafiya wato Allah ya jarabe ka da shi ne to duk abin da mara lafiya zai shiga kada ka gaji zai yi amai a kwance yayi fitsari a kwance bayan gida a kwance yana sambatu yana kaza duka yi hakuri in kai hakuri zaka samu lada mai girma a wajen Allah na'am wa kazalikal wasiya liman qarba sababu mauti haka nan wasiya da wanda sababin mutuwar shi ya kusanto bi haddin wato sababin mutuwa ya kusanto da haddi kila za a yi masa haddi na zina ko kuma haddi na ainihin kisa ko kuma kisasi hmm. ya kashe wani shi ma a kashe shi shi ma wannan a yi haƙuri da ainihin abubuwan da za su faru gare shi ko waninsu na fi sahih muslim an imran bin husayn radiyallahu anhu mun ruwaito a cikin sahi muslim hmm. daga imran bin husayn Allah ya kara musu yadda annamra'atan min juhaina lalle wata mata daga kabilan juhaina ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina alhali tana da ciki na zina fa qalat ya rasulullah ta zo gaban annabi tace ya rasulullah asabtu hadda na samu haddi na zina na yi zina a tsayen mun da haddi na zina fatimhu alayya ka tsayar da haddin gare ni ya rasulullah fa da'a nabiyullahi eh, waliyaha eh to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafi ya tsaye mata da haddi sai ya kira waliyanta fa qala ahsin ilaiha yace ga wannan mata ga wannan mata da kuke kulawa da ita ku kyautata mata ta samu juna biyu ta hanyar zina za mu tsaye mata da hukuncin Allah ku kyautata mata da wada fa'atani biha idan ta haihu ku zo mun da ita gane yayi ba za a yanke mata hukunci na zina ba sai ta haihu saboda kar a kashe ta a kashe yaron da ke cikin cikinta an gane ku idan ta haihu ku zo mun da ita fa fa'ala sai shi ɗaya daga cikin waliyanta zai aikata an ce ita matar bayan ta haihu sai ta ɗauki biredi ta sa a baki wato shi yaron har ya kai matakin da zai fara cin abinci ba don ta nuna ma yanzu ya kai matakin da ko ba ta sha Allah za a yi tsaye masa da hukunci ta ƙosa a tsaye masa da hukuncin Allah sai sanya sai waliyinta ya zo da ita wannan mata da ɗan da ta haifa فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها sai manzo sallallahu alaihi wa wasallam amara biha sai ya umarni a kawo ta fa shuddat alaiha siyabaha ko siyabuha sai aka dora ainihin tufafinta a gare ta aka tamke shi domin kada in ana mata hukunci ya kwanci kaga musulunci duk da cewa idan mutum yayi zina za a tsaye mai da hukunci duk da musulunci yana kyaman zina shi wanda yayi zina in za a tsaye mai da haddi ana kare mai mutuncinsa kaga ita wannan mata za a daure tufafin ta kare ya kwanci saboda in za a tsaye da haddi kar ta yi tsaraici eh summa amara biha farujimat summa salla alaiha sannan sai manzo Allah ya umarni da ita aka jefe ta sa'annan sai ya yi sallah a gare ta an gane shine Umar radiyallahu anhu ya da ya rasulullah tusalli alaiha wa qad zanat za ka yi mata sallah alhali ta yi zina sai annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam da kan tabar taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli madina la wasi'atuhum hakika ta yi wani irin tuba wanda da za a raba wannan tuba ga mutane saba'in daga cikin mutanen madina da ya ishe su afala wajatta abdala min an jadar bi nafsi halillahi azza wajal shin za ka samu abin da ya fi kamar inda ta bada kyautar ranta ga Allah an gane wannan ko ita ta zo gaban manzo Allah a tsayin mata da hukuncin Allah ya so gobe kiyama ta tsira na ba san gano wannan shin lalle dole ne idan mutum yayi zina sai ya je gaban imam a tsayin mai da hukuncin Allah ko zai iya tuba zai iya tuba shi ma kanshi manzo Allah da ya ga sahabbai da yawa suna yawan zuwa suna yawan zuwa suna kai suna kawo kansu wasu daga ciki shine annabi yanzu ya sanar cewa daga yau duk mutumin da ya samu wani abu daga cikin wannan kazantar ya sirtirtu da sirtira ta Allah daga yau duk mutumin da ya bayyana mana da asirin shi za mu tsaye mai da littafin Allah sai Amir ya hana saboda imanin sahabbai na da ƙarfi idan suka yi laifi sai ga mutum ya kasa barci hankalin shi ya tashi ba zai samu kwanciya hankali ba sai an tsaye mai da hukuncin Allah an gano wani ko saboda haka tabbas zamanin sahabbai an samu masu an samu wanda suka fada cikin irin wayannan kurakurai amma kuma imanin su da tsoron Allah nasu ya bambanta da namu na shi wajen rajau ma'ana asali da ba a rike kowa kaga lokacin da aka shefa ma'iz da ya kawo shi, ba dauri ba shi ba ba dauri ke ba ainihin rikewa kawai ana ta jifan shi ana ta jifan shi da ya ji zafin jifan ɗaukuwa sai kalli a guji da ba ɗaurewa daga baya ne aka ba da shawara don ta daurewa saboda maslaha wato wata a yi rami a sa rami a sa shi a ciki ko abin da ya kama da wannan eh na'am na'am babu ma ya quluhu man su da. babu abin da mutumin da yake da ciwon kai me zai faɗa ko wanda yake da malaria ke zazzabi ko yake da wani su min al auja na rashin lafiya ciwo na'am rawaina fi kitab ibn sunni na'am an ibn abbas radiyallahu anhuma hmm. anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum min al auja kullaha manzo sallallahu alaihi wasallam yana sanar da su abin da za su faɗa daga kowane rashin lafiya min al humma wa min al humma hakanan abin da za su faɗa in zazzabi ya zo musu an yaqula bismillahil kabir shine mutum ya ce bismillahil kabir da sunan Allah mai girma na'uzu billahi azim muna neman tsari da Allah mai girma min sharri irkin na'ar na'ar na'am bakasa na'am قال قال ابن علان في شرح أي نعار هو بفتح النون وتجديد الآين وبالراء الممرتين صفة إرك صفة عين جيجيا قال في سلاك قال سكاني abana yake yace na'arul irq yan abu bi fatai na'ara ai kama bidam ai farun bidam fa huwa irkun na'ar wa nu'ur al fara yace alam ibn jawzi idza sawata wa madda indahu khuruju wa fi kaza ana wa wal-ni'ar wallazi yasihu ma'khuzun min al-ni'ar idan fatahat bidam lafiya ma'a sauce ma'as wato wani ciwo ne wanda yake zubar da jini har mutum ya mutu an gano wani ku idan mutum ciwon ya kama shi zai ta zubar da jini har ya mutu wa min sharri na daga sharrin zafin wuta daga sharri na ainihin zafin wuta wa yanbaghi an yaqra ala nafsihi al-fatiha wato ya kamata ya karanta ainihin fatiha ga kanshi wa qul huwallahu ahad da kuma qul huwallahu ahad wal mu'awwazatayn da kuma ainihin mu'awwazatayn wa yanfusu fi yadihi kama sabata bayanu kuma zai tofi a hannunsa kamar yadda bayani ya gabata wannan isnadi shi kasa kar allazi qaddamna irkin na'ar yawa irkin na'ar da ifi na'am ai farun bidam yana bubbuga da jini idan mutum ya daga murya ya sauti sai ga jini ya zuba wani nau'i ne na ciwo na'am hadisin bai inganta ba gashi nan na'am sai eh, wa an yadwa bi du'a al-kar allazi qaddamna kuma yayi addu'a da addu'an bakin cikin da muka gabatar wa alaikum assalam mu'awwaza mu aiwa wa sa mu'awwazatayn da domma mu'awwazatayn na'am bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim babu istihbab at-taharati li dhikrillahi 'azza wa jalla babu musabancin tsarki dan ambatan Allah 'azza wa jalla war rukhsati fi tarkihi da rangwame wajen barinsa. عن مهاجر بن قنفذ نعم أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم شي مهاجر بن قنفذ يا يسلم على منزو صلى الله عليه وسلم الهالي منزو الله ينا الولاء فلم يرد عليه sai ya zamanto bai yi raddi ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam alam ya rubuta wato shi bawan Allah ya yi sallama ga annabi sallallahu annabi alhali yana alwala sai manzo Allah bai mai mai da da sallama ba hatta faraga min har sai da ya gama yin alwalansa faradda alai sai manzo Allah ya mai da sallama wa qala wa kaga annabi yana yin alwala bawon Allah ya ma annabi sallama manzo Allah bai mayar ba har sai da manzo Allah ya kare alwala wa qala innahu lam yamna'uni an arudda alayka innahu lam yamna'ani an arudda alayka lalle ni babu abin da ya hana ni in ma raddi mai ma da sallama illa anni karitu an azkura Allah illa ala taharati face ni na kyamace in ambaci Allah ne face cikin tsarki sakaban da alwala daga mun sallama shi yasa ban amsa ba isnaduhu rawahu ahmad ibn majah binahu eh ahmad da ibn Maja suka ruwaito da wannan sa Isna isnaduhu sahih an gane kenan ya fi kyau kaga ai sallama ambatan Allah ne yana da kyau kuma mutum zai ambaci Allah ya ambaci Allah akan tsarki kamar yanzu in ban da ainihin alwala mutum yin sallama an banza da shi to kenan za ka yi ta banza da mutane kenan an gano wannan yana da kyau ya zama to kana da tsarki amma ba dole bane an gane ku mustahabi ne yin hakan yana cikin alwala ya alwala shi ne tsarki abe abe amsa ba nan ana zuwa nuna ma dai ya ce shi abin da ya sa zai sanya ambaci Allah face yana da tsarki to ai bai da tsarki ne ni ma idan ne haka na ce ba na san amsa sallama ne saboda ba na cikin tsarki kai mun sallama ina cikin alwala misali to ai ba wanda zai fahimci ka sai ɗalibin ilimi cewa za a yi albani girman kai gare shi ko yana da girman kai kullum na mai sallama sai banza da ni kila misalin kana jira sai ka gama kana gama kuma ya riga ya wajen kuma kuma wannan abin ya faru kamar so uku kun kulla kenan kullace hmm. ka shi an gani ka san irin wannan musamman yan Najeriya ba wuya sun kullace mutum akan abin da kila ba ma sani ba wallahi akwai wata rana za mu je ko zan je bazara ne ko yayi wani bawan Allah fa wata rana na mu da shi me ya faru me sa ban ganin ka ce wallahi kala abin da ya sanya ya ma daina zuwa majalisin gaba daya wata rana za ni badarawa wai mun shiga mota wai da yanzu zai shiga kawai sai na ce direban da tuka motar da gudu yace direban ya tuka mota da gudu saboda kaɗan ya tukuɗe shi yace kuma yana kallo ce yanzu kai a cikin hankalinka irin wannan abu zai faru ni yanzu har in sanya za ka shiga mota mu tafi tare in hana ka har ya zama to wai ina kallo mai ba ya bangaje da sura ka ɗaya tunkure ka tsakani da Allah kai adalci wallahi malam kuma ɗalibi ne ba yayi wannan wai shi dalilin da ya sashi abin ya bashi mamaki ya za a yi zai bi ni har ya zama to in sa mota zai buge shi ina kallo ban yi magana ba mu na kalli abin wallahi kaga wannan ba ƙaramin sharri bane ɗalibin ilimi ya kulla ma wannan kuma wannan abin ya faru an gane kuma ɗalibi ne fa wanda yake karatu a wajenka ya kulla ma wannan sharrin to wane ne bai zai kulla ma ba ya za ka yi tunani malamin ka da ke karantar da kai addini har zai zai gani ana so a tumfuɗe ka da mota yana kallo tun daga nan na daina zuwa mamajar majalisun haka yi ba da labarci a gaba na yi kudu wannan a gaban shi sa albani na naka wannan Allah shi ke. kai wani lokaci mutane ne sai ka ba wuya sun zarge ka da wani mugun abu na'am wa na abi tuhaim bin haris qala aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam minna wa bi'r al-jamal wato an karbo daga abi tuhaim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ya ya ainihin fuskanto daga misalin ah, daga can bi'ir jamal wani rijiya falake hu rajulun sai wani mutum ya gamu da manzon sallallahu alaihi wasallam fa sallama alai sai ya yi sallama a gare shi falam ya rudda nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akbala ala jidari sai ya zama to manzon Allah bai mai da sallama ba har sai da ya fuskanci wannan bango wa masaha bi yi wai dai. sai ya shafi fuskansa da hannayensa kuma a rai bai da alwala da mutumin ya mai sallama bai amsa ba sai da ya kalli bango sai shafi bangon ya yi kemama da ya yi sannan sai amsa mai sallama eh, sannan sai mai mai da sallama bukhari da muslim suka ruwaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه من ذا الله صلى الله عليه وسلم yana ambatan Allah a dukkan yanda ya kasance yana cikin tsarki ko ba shi da tsarki me yasa ya kawo wannan hadisin ya kawo wannan hadisi saboda yana so ne kai jam'i domin kada mutum ya yi mummunan fahimta da hadisi ya dauka dole ne sai an yi haka to manzo Allah yana ambatar Allah a cikin duk halin da ya samu shi. sallama ambatan Allah ne saboda wani lokaci manzo Allah zai iya zai iya amsa sallama ko yayin sallama ba tare da alwala ba amma nan manzo Allah ya faɗaitar da mu ne muhimmancin yin alwala in za a ambaci Allah mustahabbi ne ba dole bane misali rawu al-khamsa illa an-nasa'i wa zakaru al-bukhari bi ghairi isnad bukhari ya ambaci hadisin ta'alikan ba tare da isnadi ba hmm. okay sai neman taimako da aka saba yan uwa a taimaka fi sabilillah ga yan uwa na za su zagaya don neman taimakon a taimaka fi sabilillah ya a ayyuhal ladina amanu in su da bi'inatin fa'tullaha wa yasurukum